العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث وابسة وأبي ثعلبة وإن أفتاك الناس وإن أفتاك المفتون أولا درسي دمك كرنت لتاف مختصر جامع العلوم والحكم يومنا أعتبر 26 ga watan Muharram shekara ta 1443 wanda ya dace da hudu ga watan tara shekara ta 2021 miladiya za mu tashi darasi na talatin da ɗaya. muna karanta hadisin abu sa'alaba ko kuma hadisin wasu ɗan sam'ana da kuma wabita ibn ma'abar da imamun nawawi ya kawo a wannan littafi shine hadisin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alayhi annas to muna cikin wannan karatu ne lokaci yayi mana inda mala yake cewa kauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisi wa bisata wa bisa alaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin wa bisa da Abu alaba yake cewa wa in aftaka al-muftuna wa in aftaka almuftuna ko da masu fatawa sun baka fatawa shine cikon wannan ainihin jumla ta gabata inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-ismu ma haka fi sadri sabo ko kuma aiki na sabo shine abin da ya sosa a cikin zuciyarka wa karinta an yattali alaihi nas kuma baka so mutane su gano abin da kake aikatawa sai yace wa in aftaka almuftuna ko da masu fatawa sun baka fatawa cewa wannan abin babu komai to amma in bai kwanta maka a zuciya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan aiki ya kamata ka kyale shi shine ce wa aftaka al-muftuna yani abinda wannan jumla take nufi anna ma haka fi sadr anna ma haka fi sadr al-insan dukan abinda yayi motsi ya sosa a zuciyar mutum bai kwanta a zuciya ba fa huwa ismun aiki ne na laifi wa in aftahu ghayruhu ko da wani ya bashi fatawa bi annahu laysa bi ismin cewa ai babu komai ba abin laifi bane ba abin sabo bane amma shi mutum wannan aiki bai kwanta masa a zuciya ba ya sosa a zuciyarsa yana jin hankalinsa bai kwanta ba manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wa sallama wannan aiki ba daidai bane ko da mai fatawa ya baka fatawa yana ce ai babu komai fa hadhihi martabatun saniya malaiti wannan mataki ne na biyu wa huwa shine an yakuna shay'u mustankiran inda fa'ilihi ya zamo kai da zaka aikata aiki a zuciyarka ka ji hankalinka bai kwanta da wannan aiki ba kai da zaka yi wannan aiki ya zamo a zuciyarka kana jin hankalinka bai kwanta ba dona ghairi ba wai sai waninka yayi inkari ba kafin ma wani ice maka aikin ba shi da kyau ko wannan aikin ba daidai ba ne manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama istafti qalbaka ka caji zuciyarka ka nemi yaya zuciyarka take game da wannan aiki to a nan ma'aunin farko yake ma'auni na farko game duk abin da za ka yi ka yi ko ka bari shine ba wai za ka rika tambayar mutane ba a'a tambayi zuciyarka tukuna abin bai kwanta maka a zuciya ba sai ka fara tambayar mutane ni fa ga wani abu nan nake so in yi amma ban ji zuciyata bata kwanta da abin ba sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama ka kyale wannan aikin wa in aftaka al muftuna ko da masu baka fatawa sun baka cewa ai babu komai wannan abin in dai zuciyarka ba ta kwanta da wannan abin ba to ka kyale shi ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa qad ja'alahu aidan isma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wannan aikin ya zamo isman aikin sabo wa hadha inma yakunu idha kana sahibuhu mimman shara sadruhu bil iman amma fa wannan magana da ake yi ana magana ne da mutumin da zuciyarsa ta zamo ta cuɗanya da imani wa kana mufti lahu yufti bi mujarradi dhannin sannan wanda aka tambaya shi ya ba da fatawa ne kawai gwargwadon abin da izo masa karo na farko bai tsaya ba ya yi nazari zato yake shi kuma mai tambayar imani ya cuɗanya da zuciyarsa shi kuma wanda aka tambaya ba ƙwararre ba ne a'a ba gane abin yayi ba kawai ya bada fatawa shi yasa manzo Allah yace sallallahu alaihi ka kyale fatawarsa ka duba abin da zuciyarka ta zantar maka aw mailin ila hawa ko wanda ya bada fatawa din ya karkata zuwa ga san zuciya aw mailin ila hawa min ghairi dalilin shar'i ba tare da ya dogara a bisa dalili na shari'a ba fa amma ma kana ma mufti bihi dalil amma ma kana abin da ya kasance ma mufti bihi da abin da aka bada fatawa din ya zanto bihi dalilin shar'i an dogara ne a bisa dalili na shari'a fal wajibu ala al abin da yake wajibi ga wanda ya tambayar ar-ruju' ilayhi ya koma zuwa abin da aka da amsa da. domin yayin da kake tambaya za ka ga cewa ka yi fatawa ne gwargwadon abin da ya zo maka na wato yanayi kana hulɗa watakila wata harka ce ta kasuwa abin akwai 'yan rigingimu a ciki bai kwanta ma a rai ba sai kawai ka tambayi wani abokin kasuwa ka ce alhaji wallahi wannan harka da ake iri kaza kaza ni ma fa ina wata harka. me kake gani ba amma ba ta kwanta min a rai ba dalilin ne ka tambaye saboda kana ganin cewa yana da watakila ilimi a harka ta kasuwanci kuma zai iya gane wannan abin watakila ya dace tunda dan wanka ne musulmi da daidai ko ba daidai ba shi sa ka tambaye shi to watakila tunda shi ma yana wasu harkokin ba zai tsaya yi nazari ba sai a ah, irin wannan harkokin ai babu wani abu kawai magana ce ta ai yanzu abubuwa sun ci gaba saboda haka eh, ai irin wannan abin ne ina gani ba wani abu bane tunda dai ai ba kai kaɗai kake yi ba tunda ai mutane da yawa suna yi inda ba daidai bane ai da mutane da yawa ba za su to kaga wannan ai ba amsa ce ba wadda aka gina ta akan ilimi ya gina ne kawai akan irin abin da shi ya gani na cewa ai mutane da yawa suna yi ai kuma yanzu ai ana irin waɗannan harkoki amma ya tsaya ya dora a ma'auni na shari'a ya tsaya ya tambaye ka yaya ake abin kai masa bayani wannan irin abokan hulɗa kenan wanda kuke irin wannan hulɗoɗin wani kuma zai je tambayi malami ne ba wai zai tambayi abokan hulɗa a kasuwa ba ya je tambayi malami ya ce Allah gafarta malam wata harka nake yi bisa al'ada in malami ne shi kuma ba zai ba da amsa haka kawai ba sai ya tambaya yaya harkar take to wallahi dai ga yadda muke yi in an yi kaza ana kaza kuma ga yadda al'amarin yake kaza ne da kaza ya duba shi kuma ya gani a bisa ma'auni na shari'a cewa wannan aikin yaya yake duba da abin da shari'a ta hukunta watakila eh, ya taɓa jin irin wannan abin da al'amari shi malamin watakila ya ce maka gaskiya ka bari tukuna in tambayi waɗanda suka san abin ka bari in ƙara bincike kaga ai wannan magana ce ta ilimi magana ce ta kokarin gane yadda abin yake ba wai abu ne kawai kai tsaye da molon ka za a faɗa kawai shi kenan ba a'a sai an yi bincike shi kan shi malamin ai ba komai ya sani ba musamman hulɗoɗi irin na zamani shi malami ne bai san harkar eh, zamani na kasuwanci ana kaza ana kaza ko ba haka ba dole yana bukata ya auna ya tsora abin a bisa soci na shari'a gurgunan abin da ya sani sannan kuma i tambayi ita wannan harka ta kasuwa yanzu an ce ana kaza me kuke gani yaya abin yake wataƙila ya ƙara tambayar wasu ƴan uwansa malamai har dai ya gamsu cewa wannan abin daidai ne ko ba daidai ba kafin ya bada kaga wannan ai ko shakka babu idan ya zo yi maka bayani kuma ya kawo maka dalilai wannan dole ka bar abin da yake ka koma zuwa ga abin da ya bada fatawa sabanin wancan na farko da yake ganin kawai a yanzu kasuwa ce kawai ana harkoki yanzu da yawa wani abin ba dole ka iya gane shi ya ike ba amma dai yau da gobe za ka fahimce shi kuma ma'ai mutane da yawa suna yi a wannan ba ba amsa ba ce Shi ne mala yake cewa dangane da bada fatawa ya danganta da wanda ka tambaya wani zai iya bada fatawa ne akan mujarrad azan. kawai abin da yake zato abin da yake gani amma ba tare da ya auna da shari'a ba kaga wannan ba za a saurare shi ba ko mutumin da ya karkata zuwa ga san zuciya tunda shi ma yana wasu harkokin kai ma ka je yi wata harkar da in ma menene duk aje a fada kaga wannan son zuciya ce ko ba haka ba ko kuma son zuciya to bai san al'amarin ba kai kuma kana zaton ya sani ka tambaye shi alhali ba zai ce maka wallahi ni ban san wannan harkar ba gaskiya ka ƙara bincike a kai zai kawai ibada fatawa to Maza Allah yake sallallahu alaihi wasallama ka kyale wannan abin in dai bai kwanta maka a rai ba wa in aftaka al muftuna ko da masu fatawa sun baka fatawa amma idan ya zanto ya gina akan ijtihadi na shari'a gwargwadon abin da ya yi nazari a cikin nassoshi ya yi tambaya shine yace fal wajibu alal mustafti abin da yake wajibi akan mai fatawa arruju ilayhi ya koma zuwa ga ainihin abin da aka bashi fatawa wa in lam yansharih lahu sadruhu ko da ranta bai kwanta da abin batun da ga abin da aka faɗa to yana da sha'awa sai ya ci gaba da yi wa hada kan rukas a shari'a wannan daidai yake da rangwame na me na shari'a mislu alfitr fi safar mutum idan yayi bulaguro yayi tafiya an ba shi dama in yana azumi ya aje azuminsa kuma in ba shi da lafiya Allah ta'ala ya yi masa rangwame cewa ya aje azumi wa kasri as-salati Fistafar da kuma yin kasar a halin bulaguro a halin tafiya wa nahwi dalika mimma la yantar bihi sudura zura min al-juhali da irin waɗannan al'amuran da da yawa cikin mutanen da ba su da karatu ba fahimta suke ba zuciyarsu ba ta ne ba ta kwanciya da shi fa hada la ibrata bihi irin wannan dan mutum ya ce zuciyarsa bata kwanta da shi ba kaga bai da karatu ne kuma irin wannan yana faruwa da yawa musamman idan an yi tafiya ko ba haka ba an dawo daga Abuja ko Kaduna an zo an wuce kura ko ba haka ba sai a ce a haɗa sallah an gane ko ba a yi azahar a hanya ba sai da aka zo an wuce kura an zo watakila ƙarfi sai a ce ba mu yi azahar ba to mu tsaya mu haɗa da la'asar sai ka ga mutum yana duba agogo sai ce ai yanzu ƙarfe uku saura kwata ina gani za mu ƙarasa kano ƙarfe kamar uku da minti ashirin da biyar ko da minti talatin kuma kaga ai la'asar ba a yi ta ba saboda haka ni ba zan yi la'asar ba in kun yi azahar sai sai ni ba zan yi la'asar ba in na je Kano na yi wannan ai jahilci ne. ai an baka rangwani tun da ne baka ƙara ta Kano ba kana halin ka na matafiya sai kai ne sai kai jam'u kai sallar azahar kai sai ga wani mutum yana nuna damuwarsa saboda ne wannan kuma jahilci ne rashin karatu babban misali kuma yanzu halin da muke ci masallatai da yawa ana rigima wani ya bugo yana fatawa a cikin gari an yi rigima ga masallacinsu ana ja dan me yace an ce a haɗa sallah <laughs> liman ya fito ya kalli sama ana yayyafi amma dai yana ganin yayyafin wataƙila zuwa an jima kaɗan ba dole a yi abin nan ba dole ruwa ya yi abin nan ba saboda haka za a iya zuwa gida a dawo isha saboda haka ce ba za a haɗa sallah ba wai suka ce to ai ana yayyafi kuma ga caɗi ana iya haɗa ya ce a shi ga gamsuwa kawai shi sallah a abin nan ba za a kaga wannan ai akwai matsala dan me zuciyarsa ba ta kwanta ba cewa shi yana ganin abin da aka ce sai in ana ruwa mamako to kan wannan ayi ya haɗa sallah ko kuma sai in idan gari ya yi duhu to mu yanzu ga wuri hasken fitila ko ina kuma ga abin nan ga tituna ga waye saboda haka babu taɗi ba za a haɗa sallah ba to ya danganta wannan sa ne zuciyarsa ce ba ta kwanta ba wasu kuma abin da ake cewa hannun riga idan kawai gari ya ɗanyi duhu sai a ce a haɗa sallah ya aka yi ko iska ba ta so ba ai ga hannari kuma ya an ce an yi rangwame kaga dukan wayanda sun yi mai sun yi hannun riga abin da ake so a da'a a tsakiya idan aka ga alamar ga yayyafi ana ruwa ta yadda in an koma gida wani ba zai iya dawowa ba wani daga nesa yake wani kaza wani kaza kuma shari'a ta ba da rangwame to ko da wani hankalinsa bai kwanta da wannan ba tun da dai shari'a ta yadda yi kawai sai a haɗa sallah ya yi haƙuri ya ba abin da shari'a ta zo da shi su kuma waɗancan 'yan a yi ta kawai su ma sai a ce a'a fi sabilillahi ku bari ku kuna magani tun da dai shari'a an ce Allah ta'ala ya gaya mana sallah kowace tana da lokacinta ko kitaban maukuta tana da lokacin rubutacce saboda haka a yi haƙuri in dai ba ruwan aka fara ba in dai ba hakika iska ta taso ba ana ganin cewa eh, tabbas ga rinjayen zaton za a in mutum ya tabbas zai dawo ba jama'a kaza kaza to a iya hadawa sai a da tsakiya to irin wannan ne wani abin ko da zuciyarka bata kwanta ba idan shari'a ta yarda da shi to bai kamata ka ce ba za a yi ba wannan kuskure ne wannan kuskure ne ka ce ai ni bai kwanta ba sai to ai dan ya kwanta ma ko bai kwanta ba wannan ai abu ne na shari'a ka nemi ilimi a kai sai zuciyarka ta rutsu da shi yana cewa malam zai ce ai rangwame ne na shari'a rangwame ne na shari'a dalili saboda abin da mutane ba su gane ba shine idan ma ba haɗa sallar ba yanzu sai ka koma gida sai yayyafin ya ci gaba da kasance ko aka yi ruwan mai manzo Allah yace yace ladan ya gaya wa mutane ala sallu fi rihalikum ko ba haka ba kaga ai karatu ma akwai karatu akai da aka ce a hada liman yace ni ba zan hada mutum a yi hakuri liman ai babu damuwa sai a yi magarbar sai ka tafi gida da ka je sai ka ga yayyafin ka lebo sai ga yafi sai ka taho da lema sai ka nemi rigar ruwa ka ga kaza da kaza aka ce sallu fi rihalikum sai ka koma kai sallaka cikin nutsuwa a gida ka ce wa ainihin matarka da yara to shikenan yi alwala mai sallah don yanayi ba zai ba mu dama mu je masallaci ba kuma an yi mana rangwame A ashe rangwamen nawa yake iri biyu ne kai ma an ma rangwame da koma gida shi ma an masa rangwame idan yake shi a'a ba zai hada ba to kai karkata da hankali ka ce dole sai an hada a waye sai maka dole ne ai rangwame ne ko ba haka ba kuma mafi yawan lokaci za ga a masallatai ana zama a zikiri ana zama a karanta qur'ani ana amfana da lokacin in an koma gida za a yi wannan zikirin za a karanta alkur'ani kuma ga yayyafin ba yawa ko ba haka ba an koma gida me za a yi sai ka maka ne ko a bude talabijin ko a kama taɓa waya ka yi asarar wannan ribar ta awa daya da za ka yi zikiri da za ka karanta alkur'ani me na damuwa cewa sai an haɗa sallan ne wai na tada hankali eh ai an taɓa haɗa in sunna ce an taɓa ɗabbaƙa ta ko ba haka ba mutane suna so zauna a masallaci a yi zikiri a yi karatun qur'ani a huta a masallaci zuwa sallar isha'i a samu nutsuwa in ka koma gida musamman irin gidajenmu na 'yan afirka ba abin da za ka yi sai hayaniya sai rudani sannan ko ba za a yi baccin da wuri ba da mata za a yi bacci da wurin a ta a yi sallar dare ko kuma a tashi asuba da wuri to amma in ma aka haɗa sallar mai za a yi an koma gida sai fa garfe sha biyun nan ta yi sai sha ɗayan nan ta yi za a yi bacci to ku haƙura mana a ribaci zaman masallacin shi ma wani amfani ne in ma kana gida din an baka rangwame in gida ka leko kaga ana ruwa ana waye manzo Allah ya ce a gaya maka sallallahu alaihi wasallama kai sallah a gida an yafe maka to me na tada hankali babu kenan abu ne ya kamata mu gane wato karatun ne in ba a gano shi ba sai kaga ana ta rigima wani ya ce wallahi ba hada ba yana ta tsaki yana ta bata rai eh kaga ana ta lekowa ba. ka gane Allah da ta ake da kai liman <laughs> eh kawai sai liman kawai bata ne irin su mala hamza sai sai ba za a haɗa ba sai ka kada ta fushi to bai abin fushi ba abin damuwa inda ya haɗa ba ma je ka gida a ka idan aka ci gaba da ruwa ita laka a gida babu damuwa an maka afuwa kuma haka ba to saboda haka a ɗa tsake da kada a zafafa ta kowane bangare malam ina ga duk bukata ta biya saboda haka malam yake cewa waɗannan al'amura waɗanda mutane karatunsu bai kai gare shi ba to kada dan baka fahimci abu ka ce sai ka ta hankalin hankalinka a'a in dai abin da shari'a ta ce kaza ne kai aiki da abin da shari'a ta faɗa kar ka ce wai abin bai kwanta ma are ba a wannan kuskure ne ka yi abin da shari'a ta gaya maka wa fil jumlati ma laysa a jumlati fa ma warada nasu bihi abin da ya zo a cikin nassi na shari'a falaisa lil mu'min ba abin da ke gaban mu ne illa ta'atullahi wa rasulihi sai dai wa Allah da biyayya da ma'aikin Allah wa yanbaghi yana kamata an ya talakka zalika mutum ya karbi dokokin shari'a bin shirahi sadri war rida da ainihin kwanciyar hankali da yarda in dai aka ce Allah ne ifada annabi ne ifada sallama magana ta kare ka karba ko da kai kana ganin kaza da kaza ne a'a ai an ce ga bayani me na tada hankali Allah ne fa yace manzon Allah sallallahu sallam shi ya faɗa sai ka ce sami'na innama qawla almu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na haka mun ne yake an ce annabi ne faɗa sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a sunna shikenan magana ta wuce sai ka ce alhamdulillah shikenan ko ba haka ba to amma da yake wasu mutane sun da ka karatun ba shi da yawa sai mutum ya dage ce shi ba bai gane irin wannan addinin ba a'a ba wai addini ba ne. yana nan a littafi a rubuce sani ne baka yi ba tambayi malamai kare ilimi zaka ga bayani za ga bayani fa inna ma shara'ahu Allah wa rasuluhu ka sani abinda Allah da ma'aiki suka shar'anta yajibu al-imanu war-ridha bihi ya wajaba imani a yarda da shi wat taslim a sallama wa amma ma laysa fihi nassun min Allah wa rasulihi amma abin da ya zanto babu nassi daga Allah da ma'aiki wala amman yuktada bihi min sahabati ko kuma waɗanda ake koyi da suna daga sahabbai wa salafil umma da magabata na wannan al'umma fa idza waqa'a fi nafsil mu'mini idan wani abu ya auku a zuciyar mummuni al mutma'inni qalbuhu bil iman wanda imani ya cika zuciyarsa al munshari sadruhu bi nuril ma'rifati wal yaqin wanda zuciyarsa ta haskaka da hasken ma'arifa da yaƙini sanin Allah sanin shari'a da yaƙini min shay wani abu ya auku na kokonto a zuciyarsa wa hakka fi sadri ya sosu a zuciyarsa ya jiransa bai kwanta da wannan abin ba da shubahatin maujuda saboda wata shubaha da yake da ita walam yajid man yufti fihi bil ruksa, bai samu wanda zai masa eh, fatawa cewa wannan abin babu laifi ba illa man yukhbiru an ra'ayi sai wanda zai ba shi labarin ra'ayinsa ne kadai wa huwa mimman la yusaku bi ilmi wa dini irin mutanen da ba a gamsu da ilimin su cewa suna da ilimi a wannan fage ba suna da addini wato tsantseni a cikin addini ba bal huwa ma'rufun bi ittiba'il hawa irin waɗanda ake ganin suna da son zuciya fa huna anan ne yarji'ul mu'min ila ma hakka fi sadri sai mummuni ya koma ya kalli abin da iso su a zuciyarsa wa in aftahu ha'ula'il muftuna ko da irin waɗancan mutane sun ce a'a ai babu komai malam yace to hadisin nan anan zai yi aiki sai manzo Allah yace me istafti kalbaka ka tsaya bisa abin da zuciyarka ta gaya maka ina ba ta an gane to kaga malam yayi bayanin abin da hadisin yake ne abin da ake nufi da ka tambayi zuciyarka shine idan ya zanto wanda ka tambaya baka gamsu da cewa amsar da zai baka tana da gamsarwa ba kana da kokonto saboda matsayinsa na ilimi saboda matsayinsa na yanayi na tsantseni baka gamsu ba to ka tsaya akan abin da zuciyarka ta gaya ba amma idan wanda ya baka fatawa din ka gamsu da tsantseninsa kuma yana da ilimi to ka koma zuwa ga fatawarsa ka bar abin da zuciyarka take zantar da kai na kokwanto akan wani al'amari ina ba ta an gani to wannan shine abin da malayika a takaice game da wancan hadisi na 27 sai hadisi na 28 malaika al-hadithu sami wani 20 hadisi na 28 an irbad ibn sariya an karbo daga irbad dan sariya Allah ya kara masa yadda qala yace wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mau'izatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana imana wa'azi wajilat minha alqulub wanda zukata suka girgiza da wannan wa'azi wa zarafat minha aluyun idanuwa suka zubar da hawaye fa kulna muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka annaha mau'izatu muwaddi' wannan wa'azi kamar na mai ban kwana fa ausina kai mana wasiya ya ma'aikin Allah qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace وصيكم بتقوى الله عز وجل أني مكوسية da tsoron Allah da takawa da kiyayar dokokin Allah mai girma da buwaya wa sam'i wa ta'a ku ji ku bi daga shugabanninku wa in ta'ammara alaikum abdun ko da an nada muku bawa ya zamo shine shugabanku fa innahu man ya'ish minkum ko wa innahu man ya'ish minkum yadda al'amarin yake cewa dukkan wanda yi tsawon rai a cikin ku fasayar tilafin kathira da sannu zai ga sabani mai yawa tsakanin al'umma fa alaikum bi sunnati saboda haka na hoye ku riko da sunnata wa sunnatil khulafa ay ar-rashidin al da sunnar halifofina ar-rashidin shiriyu al-mahdiyyin ababan shiryawa addu alaiha bin nawajin ku rike wannan shirya ɗin ku riƙe sunnata da fiƙarku wa iyakun ina kuma gargadin ku wa muhdathatil umur ku ne santi kagagun al'amura a cikin addini fa inna kullu bid'atin dalala domin dukkan bid'a bata rawahu abu dawud wa tirmidhi wani hadisi imam abu dawud da imam tirmidhi suka rawaito wa qala imam tirmidhi yace hadithun hasanun sahih hadisi ne hasan kuma sahih ingantacce ibn rajab Allah ya masa rahama yake cewa هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأن حديثي إمام أحمد دا أبو داود دا ترمذي دا ابن ماجه سكرويته وقال الترمذي إمام الترمذي كتوى حسن صحيح وأن حديثي حسن ليكم صحيح وقال الحافظ أبو نعيم الحافظ أبو نعيم الله يمسى رحمه يتي هو حديث جيد حديث نيمي كو من صحيح حديث الشاميين yana cikin ingantattun hadisin mutanen ƙasar sham da suka rawaito su mala yana bayani game da ma'anar wannan hadisi sai yace kauluhu sallallahu alaihi wa sallama fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma fadin shi mai riwaya shi irbaz dan sariya sahabin da ya rawaito hadisin yace wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mu'izatan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi mana wa'azi ibn rajab yake ta kana nabi sallallahu alaihi wasallam kathiran ma ya'idu ashabahu manzon Allah da yawa yakan yi wa'azi ga sahabbansa fi ghairi al-khutab ratiba ba wai huɗuba da ake ta juma'a da aka saba ratiba ba a'a yakan yanki lokaci yayi musu wa'azi ya tunatar da su ka khutabil juma' wal a'yad ba wai hudubobi na juma'a da idi ba walakinahu shi ma yake sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance la yudimu wa'azahu yakan yi musu wa'azi ne sa'i bayan sa'i jifa jifa ba kullum ba la yudimu baya dawamar da wa'azi bal abin da yake aikatawa ya takawwalahum bihi ahyanan yakan yi musu wa'azi wato lokaci bayan lokaci kama fi sahihaini kamar yadda yazo a cikin bukhari da muslim an abi wa'il daga abi wa'il qala yace kana abdullahi ibn mas'ud sahabin manzon Allah abdullahi ibn mas'ud ya kasance yuzakiruna kulla yawmi khamis yakan yi mana tunatarwa ya yi mana wa'azi duk ran alhamis fakala lahu rajul sai wani daga cikin almajiransa ita da shi ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman inna nuhibbu hadithaka wa nashtahihi wallahi wa'azin da kake mana muna so muna kwaɗayinsa lawajidna wa lawajidna annaka haddathna kullu wallahi muna so a ce wannan wa'azi naka ya kasance kullun zaka yi mana shi kowace rana fakala sai abdullahi da masul yake cewa ma na'uni an uhaddithakum illa karahatu an amillakum ko umillakum babu abin da yake hana ni yi muku wa'azi kullum kullum sai saboda ina bana son ku ainihin gajiya da wa'azin inna rasulullah sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yatakhawwaluna bil mu'iza yanayi mana wa'azi lokaci bayan lokaci karahatar ta'amati alaina dan baya son mu kosa da wa'azi baya so mu gaji domin dan adam ɗabi'arsa yana da me yana da gajiyawa dan adam yana da gajiyawa ko ba ka eh, duk abin da za a yi masa na alheri musamman abin da ya shafi wa'azi to sai ga yana da kosawa yana da kosawa to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hikimarsa yakan yi wa'azi ga sahabbai amma jifa jifa lokaci bayan lokaci shi yasa sahabban sa ma suke yin haka ko ba haka ba shi yasa muke gaya wa mutane cewa ɗabi'ar ɗan adam yana da ƙosawa in za a yi karatu a masallaci kar ku ce sai an yi karatu kwana bakwai wannan kuskure ne ya zama ba karatu ba a nufafi mutane su amfana da karatun ba kwana bakwai da dai kasuwa ce wannan kan kwana bakwai za a yi ta zuwa amma karatu a karatu wannan kwana bakwai yin yawa yin yawa saboda ɗabi'ar ɗan adam wannan kuna ganin alheri ne tabbas alheri ne amma tun mutum kana ganin shi a majalisi kwana biyar to ba shi lokaci za ka ganin shi kwana hudu ba shi lokaci zama kwana uku wata rana sai ka neme shi saboda ɗabi'a ta ɗan adam alheri ne amma bai da haƙurinsa sai a yi karatu kwana uku a sati ko kwana hudu in yi yawa daga hudun nan yau a yi gobe a huta yau a yi gobe a huta yau a yi gobe a huta abinda ake bukata ke saboda mafi yawan mutane wannan karatun da ake yi don ma yanzu an samu ci gaba ana rikodin ana wani shi ya sa ma karatun amma in jan mutane ake yi to yanzu misali mutum ya je kasuwa tun safe ya je aiki tun safe an an shiga harkoki an yi wane ne yanzu ba in ya zo abin da yake bukata shine ya samu nutsuwa ba ya samu gafanka nan ga hasken fitila ya dan jingina ya yi alwala yana cewa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah so yake ya samu amma ai ta ka masa matsaloli na ilimi karatu wane ne yaushe yake babu wannan attention din babu wannan zuciyar ba irin haka take abin nan ba an gane ko akwai lokutan da amma dai yanzu da linta ku ake ta karatu saboda ana recording in mutum ya je bayan ya kwanta ya huta ya waye gari sai ce karatun nan na jiya da muka je bari in jiya aka yi ma to sai ya ji karatun amma lokacin da yake majalisin ka yi masa afuwa ko ba haka ba ka yi masa afuwa saboda a lokacin bayi da full attention da kake da bukatarsa shi ilimi ai yana da istidad ɗinsa yana da tanadi da shirinsa shine zuciyar ta zamo ta hukunta daga abubuwa jiki ya huta kwakwalwa ta samu raha ko ba haka ba yawwa to lokacin sai a yi karatu kuma ya zanto wanda kake wa karatun yana da interest yana da bukatar karatun to sai ka yi masa karatu sai ɗauka sai amfani da karatu sai karatu zauna shi yasa abin da ya kamata ga mai son karatu shine idan an wayi gari an yi barci an huta yawwa mutum ya sha shayinsa lifton ya sa liman tsami ya wantsake to sai ya ɗau littafinsa da hantsi ƙarfe bakwai da rashin ƙarfe takwas shi kuma ya sai yi dama bayi da matsala yana zaure ko yana masallaci sai ka je ka zauna sai a biya maka zuwa takwas da rabi sai ka dawo gida sai ka karya sai ka tafi kasuwa to kaga wannan karatun to shine karatu wannan kan dama da niyya ka taho kuma kana nan khalis zihin cikin nutsuwa ka huta mai ka shayin ka har kasa leman tsami ka da matsala kaga ko shakka babu wannan karatu zai zauna zuciyar ta yadda kuma a lokacin akwai isti'jaji hankalin zuciyar komai lafiya amma an yi na an je abin nan mala hidindimin rayuwa aikai ka san wannan karatu amma dalilin da yasa neman albarka ake ba laifi ba ne a zo masallaci a ji karatu ba za ka rasa kalma ɗaya da za ka ɗauka ta amfani ka kuma an yi rikodin duk lokacin da mutum yake da dama zai iya ji sai ka ga ya amfana shi ne makasudi amma duk da haka ni ba na goyon baya a ce za a yi karatu sau biyar a mako a masallaci wannan kuskure ne ba daidai ba ne kuna takura wa mutane ku takura ya sayi don ku takura a su masu sauraron kowa yana takure shi mai zuwa karatu yana jin cewa ai duk sati zai karatu su biyar kuma sai ya yi nazari kuma sai ya yi kaza hankalin yana tunani sannan su masu ji mutum yana so ya zo masallaci ya huta baya so in an zo karatu malam ya ce masa ka tuna karatun jiya ce to ayan Allah ga mata malam ni dama zuwa ne dai in samu albarkar masallaci irin yadda dan uwan ya faɗa yace wallahi ya daina zama a cikin malam ba yace ai ina zuwa karatu malam yace to na daina rinka amma zai ce malam ana tambaya a ya hakuri an daina ba za a kuma tambaya ba tunda ana tambaya sai in zauna a farfajiya ba zan shigo masallaci ba saboda gaskiya in dai za a yi tambaya ba zan iya shiga masallaci ba dan kar a leko yau a tambaye ni gobe a tambaye ni kaga akwai matsala in ban ba da amsa ba saboda haka ina zuwa amma a waje nake zama kaga an takura masa to amma mu masu gabatar da karatu kan da ko duk mun san kanmu kowa ya san kowa saboda haka an yi afuwa an yi afuwa yawa ba za a rika yawan tambaya ba sai dai a yi tambaya dai dan dai kawai watsakewa wani lokaci amma ba dan saboda mun san yanayin na shi ne wanda ya rasu Allah ya karbe shi kuma eh Allah ya masa rahama to saboda haka ana son a yi wa'azi jifa jifa a yi wa'azi jifa-jifa lokaci bayan lokaci wani lokaci a ɗan gayyaci mutane a tunatar da su musamman lokacin munasaba in wani abu ya zo gabar abin ta zo in gabar abu ta zo sai a tunatar da mutane domin yana da fa'ida ɗan adam yana buƙatar tunatarwa bal ma Allah ta'ala ta yawa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min tunatarwa yana amfanar da mun imani amma yawan wa'azi yawan a shi yasa yanzu ga karatun ya cika duniya fam tun daga sama har ta karatu amma ina aikin saboda an takura mutane da karatu an yi musu karatun har sun ƙoshi da karatun yanzu abin da ake bukata shine ai ne a sa karatun da aka sani a cikin duniyar aiki abin da ake bukata amma an karatu ne kan yanzu ai alhamdulillah ana yi to shi kuma abu dama in yi yawa wani lokaci yakan zama tasirinsa ba da yawa tasirinsa ba da yawa amma dai alhamdulillah duk da haka fatanmu shine wannan karatun da ake ya zamo jari ne ga 'yan gaba kuma ga waɗanda suke ba su da damar su taho majalis na ilimi ba su damar su shigo birane ko su wajen malamai irin waɗannan karatun ina kaiwa gare suna amfana to ko don wannan sai a shiga ɗaki a studio a yi karatu ba ma sai a masallaci da manufar cewa a isar da shi ga wanda yake nesa shi ma zai amfana to wannan ma alheri ne kuma ka zo masallaci ka zauna ka shiga cikin wadda manzon Allah yake cewa ula'ika qaumun ko majalisin ambatan Allah zikiri lokacin da ake maganar yafiya sai madarsa suka cewa Allah ta'ala ya ubangiji fihim mallaita fihi wa mallaita minhu cikin wa'annan gayyar akwai wanda shi baya ba ya zo dan wannan bane a'a wani dalili iraka da shi sai Allah ya ce ulaika qaumun la yash alladhina min la yashqa jalisu mutanen da duk wanda ya zauna a tare da su baya asara sai dai iriba su ne wanda suke ambatan Allah kenan ka zo ka zauna ana karatun qur'ani ana tafsiri ana karatun hadisi zama ɗin ma kawai alheri ne albarka ce kai wa Allah godiya kafi wanda yake teburin mai indomi ko mai shayi kafi wanda yake bakin titi yana kallon motoci yana lissafa shekarunsu wannan ai model ɗin 2016 ce wannan ko a kai ai wannan naga sabuwar yaushe aka shigo da naga yanzu 2000 abin nan 19 mata kai lalle an ci gaba yayi lissafi to da ta shigo sai aka yi ne sai ka ƙare da me kai kenan magana ta wuce model ɗin ka gani magana ta wuce ƙurin kurin kuma baka ka da ba. ina ma a ce ka shigo masallaci da ya fi maka alheri Allah ya mana afuwa mala yake cewa a cikin hadisin al-irbad Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah yayi mana wa'azi sai yace mau'izatan baligha wa'azi wanda yake cike da balaga ma'ana wa'azi mai ratsa zuciya shine mala yace wal balagatu fil mau'izati mustahsana ana so mai wa'azi ya yi ƙoƙari ya yi amfani da salo wanda zai ja hankalin wanda yake wa wa'azi shine balaga li'annaha aqrabu ila qulubi ila qabuli qulubi wastijlabiha domin wato yin bayani da ƙoƙarin jan hankalin wanda yake sauraron ka shi yafi kusa ila qabuli alqulub zuciya ta karɓi wa'azin wastijlabiha wato ya shiga cikin zuciya ya zauna wal balagatu ita balaga hiya tawassulu ila ifhamil ma'ani al maqsuda shine kai mai magana kai ƙoƙari? ka kai zuwa ga ifham fahimtar da al ma'ani al maqsuda abinda ake nufi abinda kake so ka isar ga wanda yake sauraron kai kokarin isarwa wa isaliha ila qulubi sami'ina isar da wannan wato makasudi zuwa zukatan masu sauraron ka bi ahsani suratin da mafi can sura min al dalla alaiha ka zaɓi lafuzan da za su isar da saƙonka cikin ƙanƙanin lokaci wa asaiha kuma ba tare da tsawaitawa ba ba tare da tsawaitawa ba wa ahlaha lil asma kuma wadda zuciya shi kanshi kunne in yana ji zai yi kwaɗayin magana zai yi kwaɗayin magana wa aukaiha fil qulub kuma wadda ke ratsa zukata wa kana sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya bashi jawami alkalim balaga a cikin wa'azinsa yukassiru khutabahu in zai hudu ba yana takaita ta wala yutiluha baya kawaitawa bal kana yublighu wa yujizu yana yin balaga a cikin wa'azinsa kuma yana takaitawa wannan yana daga cikin abin da ake so mai wa'azi ya kula da shi kada ka tsawaita wacce za ta wuce kima kada ka yi maganganu zaurance wanda ba za a gane me kake faɗa ba sai ka fassara ka yi amfani da balaga iya abin da za ka iya kuma banda ƙaƙale shi kuma ƙaƙale yana ɓata balaga ƙaƙale yana ɓata balaga domin aka yi ƙaƙale kuma sai ka ga mutane sun kasa gane inda aka sa gaba ana ƙoƙarin zaƙulo kalmomi baƙi da kuma cika wato ana magana ana cika baki ana to kuma a ƙarshe sai a rasa to to wai me ake so a faɗa ne ka. ko dai mai magana so yake ya faɗi shi waye sai ga kuma manufar ba a same ta ba kuma dai makasudin wa'azi shine dan ka ja hankalin bayin Allah zuwa ga tsoron Allah ko ba haka ba to in Allah ya ga zuciyarka cewa wannan ce manufarka sai Allah ya yi tawalli ya isar da saƙon naka ba sai ka yi kakala ba ba sai ka cika baki ba ba sai ka kawo kalmomi masu wahalar fahimta ko kuma zaurancin faɗi magana kai tsaye kai dai yi ƙoƙari ka isar da saƙonka ta hanyar da iya abin da Allah ya baka na bayani kuma wannan baiwa ce wannan baiwa ce wani Allah ya bashi ilimin amma kuma bayanin ba shi da yawa wani kuma Allah ya bashi bayanin amma ilimin ba shi da yawa amma sai ga ya amfanar to kowa da abin da Allah ya bashi amma abin da ake so mai wa'azi ya kalli waɗanda yake wa wa'azi domin ya ga cewa yaya matsayinsu yake ya isar mu da sako da ya dace da mustawa ɗin kuma ya nufaci Allah wajen wa'azin sai ka ga wa'azi ya yi tasiri amma duk yayin da mai wa'azi yake so ya nuna shi fa ba dama ne ko dai yana da karatu mai yawa dole mutane su gane ba akwai karatu mai yawa dole mutane su gane cewa Allah ya bamu fasaha da balaga da iya to wannan a ƙarshe sai maganar ta ƙare a nan ya ƙare bayanin ta kuma ya ɗauki abin sa ya tafi da shi mutane suna ta wani yake so ya faɗa ni wannan ba Allah kwa ta to ni ma ban gane ba ni dai na ji kamar yana so yana magana a kan to kaga an yi ba a yi ba kenan a nufi Allah ko mun kankantar bayani in Allah aka nufa sai Allah isar kuma idan wa'azi ne na addini a gina shi a kan nassoshi na ƙur'ani da sunna shine bambancin wa'azin ahlus sunna shi yasa kake ganin ahlus sunna suna yawan wa'azin su yana ne ana cewa kar ku saurare su dan me saboda suna da wani wani abu kamar tsafi tsafi yau da gobe kana jin maganar sai ka ji sai baka a'a ai ba komai bane nassi ne ƙur'ani ne Ƙur'ani ko in dai kana jin ƙur'ani, ai dole ga waɗancan na farko ma me suka ce suka ce kai wannan magana dai wallahi tana da halawa tana da zaƙi tana shiga zuciya kai shi sa suka ce la tasma'u li hadha alquran sai suka ce wal ghawfi la'allakum taglibuna in ana yi ku yi kururuwa ku yi hayaniya ku kauda kai ku yi ku guje wa mutu gujewar abin nan iya gudun ka iya abin nan dan me saboda qur'ani ai haka yake dama in dai za a ji qur'ani in dai za a ji maganar manzon Allah to wallahi za a san dole zuciya sai ta ta samu wani nau'i na risala magana Allah ce magana manzan Allah ce ba to in za ka yi haka to shi kenan sai ga wa'azi ta ƙaitacce ayar ka guda uku hadisin ka guda biyu sai ka ga Allah ta'ala ya kawo canjin da baka ga amma da buga misalai da falsafa to ai ka ga kamar yadda abin yake kamar yanzu a ce maka ne misali in ka sai a ƙure a kare a falsafa da bayanai da misalai sai ka ce ta wuri ake so a faɗa sai gaba a gane abin da ake so ba kuma bai wani tasiri ba dan me dan ba aya ba hadisi a'a kawo aya kawo hadisi yi bayanin fassarar magabata ke nan magana ta tsare sai Allah ya isar da sakon kai naka dama isarwa ne ko naka faɗa ne Allah shi ne zai isar inna ma anta muzakkir ka tunatar ne aikin kuma yana wajen wa Allah ta'ala Allah shi zai isar kai ka faɗa aka ce Allah ya ba mu dacewa wa kaulu sallallahu alaihi ko kauluhu arrawi yani as-sahabi radiyallahu ta'ala anhu wa zarafat minha al-uyun sahabin yake cewa wa'azin da manzon Allah yi mana sai da idanuwa mu suka zubar da hawaye wa wajilat minha al-qulub zakatan mu suka raurawa suka tsorata hadani al-wasfani malati wannan sifa guda biyu bihima madaha Allahu al-mu'minina haka Allah iya bi masu imani inda sama'in zikiri in sun ji ambatan Allah shine ne shine zuciya ta tsorata idanu kuma su yi kwalla saboda me in aka karanta ayoyin Allah aka tuna maka lahira ka kuma kalli kanka ce ka firgita ka ce akwai aiki ja a gaban mu taki sai idanu ya fara cika da kwalla dan me ka san kana da aiki ja a gaban ka alamar me kenan imani alamar imani kenan haka Allah ya yabi masu imani kama kala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum haqiqanin masu imani masu imani kadai na gaske su ne waɗanda in aka ambaci Allah zukatansu suna tsorata suna raurawa wajilat suna tsoro wa kala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa bashiril mukhbitina ayi bishara ga masu wato kankan da kai ga masu miƙa wuya al-mukhbitina masu tawalu in sun ji maganar Allah sai Allah ya ce allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum waɗanda in aka ambaci Allah sai kaga su zukatan sun tsorata suna tuna Allah suna tuna lahira Allah ta'ala ya ce wa qala ta'ala alam ya'ni lil ladina amanu an taksha'a qulubuhum li dhikri Allah wa ma nazala min al-haqq ashe lokaci bai yi ba ga ma'abota imani alam ya'ni na amanu an tasha da zikirin dhikrillah in aka ambata Allah zukatan su tsorata su raurawa wa ma nazala min alhaq in aka karanta musu abin da ya sauka daga Allah na gaskiya su ji wato suna tuna lahira lokaci bai yi ba wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban Allah ta'ala ne wanda isa saukar da ahsanal hadisi mafi kyakkyawan zance kitaban wanda yake littafi shine alqur'ani mutashabihan wanda yake kamanceceniya da juna masaniya wanda ake maimaita karanta shi taksha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum in an karanta shi taksha'irru minhu wato fatin masu imani masu tuna Allah masu tsoron Allah taksha'irru minhu sai ta rika raurawa saboda ne in an karanta alkur'ani sun matalinu juludun wa kulubun ila zikirin sannan fatin jikinsu da zukatan sannan su risuna izuwa ga ambatan Allah su sallama wa ubangiji ta'ala wanda masu imani kenan ana karanta musu lahira ana tunatar da su Allah to sai kaga sun tsorata zukatan sun tsorata وقال تعالى ta'ala تعالى ce wa سمعوا sami أنزل unzila ila rasuli masu imani. in suka ji abin da aka saukar ga manzo tara a'yunuhum tafizu min ad-dam'i sai ga idanuwansu na zubar da hawaye mimma arafu min al-haqq saboda abin da suka sani na gaskiya sun san Allah gaskiya ne sun san lahira gaskiya ce sun san akwai wuta akwai aljanna sun san akwai hisabi aka karanta mutu suka tuna wannan sannan suka kalli kawunan cewa to mai muka yi na tanadi domin wannan lokaci sai kaga sun firgita sai kaga sun tsorata alamar kenan e lallai sun yadda lahira gaskiya ce sun yadda akwai hisabi sun yadda amma gafalallu ba ahalul ghafla sunan an je binne gawa aka bugo waya sai ce wallahi muna makabarta ka yi haƙuri abin nan farashi ya canja karka sai min da kayana sai mun gama zan fito da ka bari ya jira kwastoma in yana ya jira sai na to gagawa ba ana binne yana gaban gawar shi abin da ya dame shi duniya ake tunawa baya tuna yanzu yana iya faduwa shi ma a saka shi a wannan ramin me yayi dan wannan lokaci bai wallahi bai tana wannan bai tana wannan ta <laughs> chairman ai wallahi ban tuna ashe ka zo ka kabarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala wallahi ma la a makabarta ai ban ganka ba ta alhaji wallahi kuma wallahi yana shewa yana wallahi a makabarta kuma ga gawa nan ana gyara ga ta nan ajiye ana gyara inda za a sanya an ce a gyara abin nan amma wallahi yana kai kai kai ka ce ba a makabarta saboda ne wannan shine ahlul ghafla gafalalle na hakika baya tun sai yanzu fa mutuwar tana iya zuwan masa kuma me yayi tanaji dan wannan lokacin shi yanzu wannan da ita fa sarranta ne gaya masa akai lokaci ne ya fa ba ka tana firgitin kabari din na abin nan ramin nan irin yadda nake gaya muku labari kullum wannan labari baya baya tafiya a zuciyata sai na tuna wani da ake bani labari yake cewa wani an je binne mahaifinsa yake cewa yake cewa ga alaji kuma yanzu anan za a sa alaji yana ganin zamu yace kuma alaji gashi bai san zaki alaji bai jurewa zaki yanzu anan za a sa alaji shi tunaninsa wai to aiko zafi ya kare anan ramin da za a binne a rufe a yi waye a yi wane ne to wannan kai yanzu kana magana wani wani kana jin zafi ga kabari yana jiranka. zafi to ai ka bari ka shiga kabari za ka san ana zafi kuwa a'a aiki za ka yi don wannan zafin to duk yayin da ka tuna irin wa'annan abubuwa ka tuna kwanciyar da za ka yi baka san bai baka san me zai ai ko dole hankalinka ya tashi yanzu ka ce yanzu gobe ni ne a nan wajen an jima yanzu zan iya shiga nan yanzu ni gobe za a sa to yanzu wannan bai ita ka tashin hankali ba amma ina sai ka ji mutane suna ta shewa a makabarta to Allah ta'ala ya mana afuwa haka Allah ta'ala ya siffanta masu imani in aka tunatar da su Allah sai aka tunatar da su lahira sai ga hankalin su ya tashi sun san gaskiya ne sun san akwai aiki ja a gaban dan adam ba iya nan ba fa nan shine farkon zango me ka san gaba ya za ta tashi ka tuna tashin alkiyama ka tuna yadda za a gaban Allah ka tuna hisabi ka tuna wuta ka tuna ka tuna abubuwa kuma mutuwan nan dole ce to me ma zai ma daɗi in ka tuna irin wannan yanayi shi yasa manzo Allah yake law araftum abin nan abin nan ko abin nan la zahiktum qalilan wa la bakaytum kathira da kun san abin da na sani wallahi da dare ku kai kadan da kukan ku yawa. kuna da aiki ba a gaban ku da yawa amma shine mutum ba zai iya tuna abin nan sai kawai eh abin nan ana tunatar da shi Allah amma ko a jikinsa a ce wani ka ji tsoron Allah ce kai ka kyale da wannan magana ne za ga wani ana harkoki kana wani kai kai kai kai ka takura mutane wani abin nan in ba za ka yi ba kawai tafiyar ka mu kar ka takura mana kaga wannan alama ce ta rashin imani alama ce ta ronin imani ai wanda ya maka tsoron Allah ya kamata ka firgita ba zai gaya maka sai in ya buƙaci ka gyara sai ka gyara Allah ya mana afuwa qauluhum ka annaha mu'izatu muwaddi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa'azi yayi wa'azi sabai ka ya rasulullah wannan wa'azi ya yi kama da na ne ban kwana fa autina kai mana wasiya kai mana wasiya yadullu ala annahu kana sallallahu alaihi wasallam kad ablaga fi tilka al-mau'iza wannan magana ta nuna cewa wannan wa'azi fa ya kai matuƙa sahabbai sun tsorata malam lam yublagh ma fi ghayriha wato wa'azin ya kai matuƙa ta yadda bai yi irin wannan ba a wa'azin kan baya wannan wa'azin ya yi zafi irin yadda muke cewa ma'ana ma'ana wannan wa'azi ya yi tsanani ya yi irin yadda muke cewa ya yi zafi da yawa da yadda yi wa'azin ba irin yadda ya saba ba ba irin yadda ya saba ba ba irin yadda ya saba ba saboda haka sabai suke cewa a yi mana wasiya ma'ana idan ban kwana ce to a gaya mana wasiya game da wato abin da ya kamata mu kula da shi idan ya rasulallah ka kyale mu ma'ana ka koma zuwa ga Allah ka wato koma zuwa ga mahalicci subhanahu wa ta'ala manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu wa'azi wanda sahabin yake cewa wa'azi ne wanda ya tayar musu da hankali matuƙa har suka zubar da hawaye har kuma zuciyarsu ta rarrawa yace fali zalika fahimu annaha mau'izatu muwajjih saboda haka suka ga cewa wannan wa'azi yayi kama dana mai bankwana fa innal muwaddi'a domin in mutum yana ma bankwana yastaqsi ma la yastaqsi ghairu yana kaiwa matuka wajen yi maka jawabi sabanin yadda wani zai yi maka fil qawli wal fi'li wajen magana ko kuma wajen ainihin wato aiki lidhalika saboda haka ne amara nabi sallallahu alaihi wasallama an yusalli salata muwaddi'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa mutane cewa in za ka yi sallah a kowane lokaci ka yi sallah irin ta mai bankwana. haka manzon Allah yake haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin da Imam Tabarani ya rawaito wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Rasulullah haddithni bi hadithin waj'alhu mujizan yace amma yake Allah ka gaya min wata magana wadda za ka taƙaita min ma'ana ka bani guziri na wata shiriya amma ka taƙaita min cikin jawabi sai manzan Allah ya ce da shi salli salata muwaddi'in in ka tsaya sallah kullum ka yi ta kamar ta ƙarshen sallar ka ce ta mai ban kwana fa naka, in kun talata rahu, ka sani in ka tsaya a gaban Allah kai kana ganin baka ganin Allah fa innahu yaraka to ka rika tuna cewa Allah yana ganin ka kaga sai ce salli salatan muwaddi'in in za ka yi sallah ka yi sallah kamar ta mai ban kwana li'annahu man istash'ara annahu muwaddi' bi salatihi dukkan mutumin da yake jin cewa ya zo yana ban kwana a sallarsa askanaha zai kyautata ta ala akmali wujuhiha bisa mafi kyan yanda zai yi sallah wala rubbama kana kad waqa'a minhu sa salama ta'aridun fi tilka al-khutbati bitawdi'a watakila a wannan huduba manzo Allah sa salama yadda yi jawabi kamar yana ban kwanan ne shi sahabai sahabbai suka fahimta haka kama arraba bidhalika fi khutbatihi fi hajjatul wada kama yadda ya nuni a hajjin ban kwana kaga lokacin da zai je haji me yace yace khudhu anni manasikakum tace la'alli la alqakum ba'da ami ku ga yadda zan yi aikin haji ku koya dan watakila ba dole baɗi mu yi da ku ba kaga yayi ne yayi nuni to haka ma watakila a wa'azin nan yayi nuni shi yasa sahabbai suka ce ya rasulullah kai mana wasiya domin wa'azin ya zama kamar na ban kwana za mu dakata nan insha Allah ta'ala sai mu dora a darasi na gaba Allah ta'ala ya amfana da mu da abin muke karantawa ya yi mana abubuwa bisa kurakuran mu Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya da aminci a kasar mu ya ba mu shugabanni na kwarai subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum